Ye, an yi dace. Suna na Abba Bakaji. Ni ne Abba Bakaji. Bakaji. Rama wajen ki na zo. Dama baki daina kula wannan yaran ba. A hannu ka ganna an tawo da ni ko kuma a ka ga baki na da alamun bulumbutu tunda ni yaro ne. Idan baka bar wurin nan idan ba sai na bazar da kai ba. Ai, ƙarya kake tau. A lafiya dai Allah ni nake yi a teɓar nan mota ce. Ko mu haɗa mu Allah wa na kama cika ni nura zobo ya zo ya kwace ka ana faɗa ran jama'a wallahi sai mun ci gaba faɗa ni wannan layin ma da nake gani na mai hankali ya tashi yake me amfanin cutar da talaka Domo da bulodi. Special attention of everyone. Me amfanin ki a nan gidan banda ta da husuma. The popular company of the world, Mai Sana'a Entertainment. Ati, ati. Yana kamar ni? ka san kalmar da ta rika fita daga bakinka Allah sarki inna ashe da ranta za ta ga wannan hmm? It's presenting greatest movie. Aure ne kani nan. Ko baka san mutuncin matan aure ba ko? Kai na ba zai iya dauka ba. Karamar kwakwalwa ce da ni. Da wa kake yi? Duk sati na kan yi wa kaina tsaki. To sai me? Oh. Saboda Allah. Saga sangartacce. saga sangartacce saga sangartacce wani kalan hauka ne wannan kaga wani abinci yayi kama da abincin mutum daya saga Allah ki ya hakuri hajiya makwarabiya ce ta ja saga sangartacce he's a wicked person saga he's a terror police arrest him watch out of this great mood. ah saga my guy saga tambayin sunan ka saga sangartacce saga sangartacce baba mai gidanmu ne yake son yarinyar nan zai aure ta ina yi ne dan bidin ne <laughs> nes nes nes Roma da bulodi saga sangartacce les. saga no saga comedy saga sangartacce Roma da bulodi Duk nan ba na son ku kasa a gwiwa yau eh an ci nama an koshi kowa sai ya shiga ya je ya daure jikinsa shawara kuma ta rage ga mai shiga rijiya saga sangartacce saga sangartacce saga Wannan haula ka yalka hakuna su. Saga. produce by Salisu Arziki executive producer Usman Mejeri assistant director Hamisu Yusuf Ayagi kai ranye dazu da su kai aka wanke sai na da dai zan yi gayadi directed by Awal di ya kasa za fitina Ango da bosho kima kai. Ango da bosho kima. Eh, ango da bosho kima. Ango da